mai suna shirin samar da yara 'yan mata kawai suke so daga 'yan shekara goma zuwa sha tara nan wannan adadin shekarun ake kallo suka fito da shiri mai suna ainihin adolescent girls initiative for learning and empowerment shine agile da yawa musulmi mamobi na ciki shi do abu na ci gaba ai ba a kyamar shi ai menene laifi don an samar da wani ba laifi abin muna tambayoyi ne da yawa kun gane bankin duniya ke ɗaukar nauyin shirin zama yara 'yan mata tunani ne saboda takunkumi na al'adu da addini wanda ke hana su karisa karatu ko da mahaddaciya ƙur'ani ce ke ba wannan muke magana ba ga karatun da muke nufi suka kuma shigo sun shigo kano kuma sai suka zaɓi jihohi guda bakwai suna kiransu implementing state muna faɗa don kusan mun sani ne musulmi da kuke cikin harkar in akwai gyara ga ilimi babu laifi ku shiga amma ku mai da hankali wallahi mai cin abinci da shaɗan ya sa dogon cokali ku mai da hankali mai rubabben haƙori ya yi tauna hankali hankali wanda ke gidan gilashi kare jifa da dutse hausa na muku wa antum wiyun sai suka zaɓi jihohi guda bakwai a duk najeriya mai jihohi talatin 36 bari mu yi gwaji kun san ya suka yi najeriya tana da yanki guda shida arewa guda uku arewa maso yamma mukiyar arewa maso gabas arewa maso arewa arewa maso tsakiya sai suka zaɓi jihohi guda hudu dukkaninsu daga wannan yankin namu jihohi masu kkk guda hudu kaduna kano katsina kebbi duk ina suke northwest suka zaɓi borno ita kaɗai a northeast suka zaɓi plateau a arewa ta tsakiya jihohi nawa kenan shida agility menene agility kazar-kazar tambayar da muke muku 'yan uwan musulmi saƙon ya je gare ku mecece hikimar zaɓo jihohin nan a nan yankinmu saboda akwai ƙarancin ilimi ko su kasan yamare sun ci gaba ko sun ci a tambaya muke me dalili kuma me kuke nufi da takunkumi na addini ku yi mana bayani ku yi bayani kuma ya kamata ku fito duniya ta sanku. duk abu na ci gaba musulunci shine kan gaba wajen sa amma yan uwa ko aina kuke a education aina ku sa ido kilci addinin ku ba bai kai zama waliyin da zai turo maka kuɗi ma ɗuɗu in ya kashe maka kwabo sai ya fi da mili a kanka a addininka a mutuncinka a kamala da muruwarka wala ya zalo na yi katilu na kun hatta ya kun an dinikum menene in istata'u cikin hanyoyin na ambaci bangaren ilimi kuma muna tambayar ku me yasa kuka sa sai yara shekara goma yan mata zuwa ainihin sha tara goma ku ba mu an same dalili tambayi da tunawa mai ta kanta me dalilin zaɓo waɗannan jihohi namu a northwest me yasa babu ɗaya ina mamaye ka sani to duk abin da zai taimaka domin suna aiki za a gyara makarantu wannan ai muna son wannan a yi gine-gine shi bai hude in yana sai samu galaba kan abu ɗaya sai zo muka da abu guda tara kyawawa ka ce ba sha Allah bawan Allah waliyin Allah akwai manufar halawa ce idan ka ba yaro sai ka yaɓe ta asalin gubar tana ɓoye ka lulluɓe halawar ita gubar da halawa zai ci gaba da tsotso yana lumshe ido ran da zakin ya kare to sai attack kuma yazo ta haka Allah ce khudhu hidrakum ku kaffa kaffa dole mu shiga harkar dole aje ayi boka ayi amma ka shiga da kwakwalwa irin ta addini ka wakilci lahirarka ka duka rudu da wani mukami da za a kira ka a zana maka wani turanci na Bogo. yake maka jagoranci da sunna dan za ka mutu duk dai a ƙara cin kaso za a tafi a yi amfani da kai a cutar da al'ummar musulmi da 'ya'yan musulmi har a ciki za a koya ma yara kina da 'yanci a gida bai kamata a gaya miki amzal da wani sai ce suka ce ai abin da muke so a koya ma yara suna da dama su zartar da abin da ran suke so shine manufar fa sun ta ce da babanta baba ni ba zan yi sallah yanzu ba baka da iko saboda ga manufar to tambayar mu kenan me dalilin waɗannan jihohin ko gaya mana dalilin me yasa kuma waɗannan shekarun muna kuma tambaya can sautu ba su da mutane ne a muna fara jarrabawa ne me yasa mu ne testing ground din ko gaya mana kuma yaushe za su ba ku dukiya masu yawa irin wannan ba su samu ku ido ba to kuma da hankali a kiyaye Allah ka samu ji gaskiya ka ba mu ikonta ƙarya ƙarya ka ba mu ikon guje mata duk inda ci gaba yake wallahi muna bukata amma kar ka mance ina ka ce to ai ku ne kuke zauna a arewa kun kasa ɗaukan mataki kun bar makarantu sun lalace da sauransu na'am da wannan kasawa tsakaninmu siyasar ba ta taimaka mashi harkar ilimin waɗanda muka ce mun zaɓen ta kansu kawai suke na ga an rutsa wani a talabijin ya kuke maganin motoci miliyan 140 mutane na cikin wahala ya yi tsuru-tsuru ba amsa ya to aika san hanyoyin najeriya ba kyau ya ce wasu su gyara hanya ba ku ba ne ɗaya ne cikin abu mamaki da ke faruwa a ƙasar duk ƙasashen da suka ci gaba ba sa irin wannan hauma-hauma ɗin abin da kunya in ƙarisa muku yancin ɗan adam demokradiyya harkar ilimi tattalin arziki media sun rike mu kogoron kafofin yau